duniya <laughs> sha gaya miki kin gan kuwa to amma dakata a hakan a wannan wargajen ya gani haba ma ya za a yi in fita a haka ai in gaya miki gidan anti sadiya na ji na samu kaya na gani na faɗa ta bani na saka tukunna na fita yawa da na tashi dawowa shine na biya ta gidanta na cire saboda munafukan anguwa kai san haddace abin wa'annan mutane ka hmm. yan zaman da na ida bagawa hmm. suna nan tabarma tabarma benci benci ko alhamdulillah ah, na gan ki ke kadai ana kuma kin riga kin himmatu da dan taune-taune da dan tsotse-tsotse eh, kuma gurin ya ban sha'awa naga kamar ya dace zauna nan to shi na nace wurin fara neman izini idan an bani dama to sai in zauna an ba ban dama ba kin ga sai in koma a'a ah, ba ka da damuwa ya welcome gaskiya ne kuma dai da naga kin ware ke kadai irin ba kowa eh, kin zabi wani gefe guda Me dalili? Hayaniya ne ba na so. Masha Allah. Gaskiya Hajiya ba zan boye maki ba. Magana ta gaskiya kin burge ni. Ina son mutum wayayye mai saurin fahimta al'umma. Gaskiya kamar kyakkyawa matashiya ka ci da mutum ya kin fahimci me eh, gaskiya abin burgewa ne sosai. Ai kowane dan adam da na shiga daraja. ina mai irin wulakanta mutane ba. Gaskiya. na ga alama. amma me yasa kika zaɓi ki tafi nan ki haka na ba da wankin mota ta ce sai na ci bara na zo na dan ci abu kafin su karasa. gaskiya ne wato mun yi anko ni ma kusan hakan gaskiya na zo da mota ta to na ba da wanki amma ni ba anan na bayar ba to idan mota ta zade mutane suka gane ina nan za su dame ni to sai na ci bara zan tafi saboda ina jin daɗin abincin wurin nan idan zo na dan ci dai dan abin nan kafin in koma insha Allah ba laifi abincin da daɗi Hajiya an ba damuwa ko zan iya sanin sunanki? Sunana Zulaihat. suna mai kyau mai tarihi gaskiya kin dace da sunanki. Duk da dai biki ne mana ba, ni kuma sunana Alhaji Kamal dan garin nan. Hmm, ni ne mai kamfanin D1 Enterprises. To, ko kan ne nake jin labarin ka mai plazoji da kamfanoni hakan nan? Sosai ni ne. gaskiya ban cika bayyana kaina ga mutanen da san waye ni ba saboda wasu dalilai amma yanayin da kika yi sai burge na gaskiya kawai sai na ga ko na bayyana miki ba da damuwa gaskiya ne na gode me zai hana mu sanyin lambar waya ko da bana kasa dai kin ga za mu ci gaba da tattauna mm, waya tana mota amma za ka iya kawo kai wayan ka in san ka eh <laughs> Allah zai to ni ba dai tawon gaskiya na bata a mota saboda idan tana hannuna za a ci gaba da kira na kuma ba na so su sama ina nake ba kuma zan iya musu ƙarya ba kin san ƙarya ba kyau to shi kenan ka ban naka ta yaya kar ka damu ka ban zan haddace ta a kaina ha ki rike a kanki eh mana ka wace irin kwakwalwa gari ki haka ai in dai game da wannan ne shirin ta eh, alhamdulillah ba ka da damu <laughs> haushin <laughs> Wawan <laughs> Na gane. Za ka sha mamaki don kira ka. Na gode sosai. Yau. kiki kyaliki ci gaba da abin nan sai mun yi magana.

hanyar tuba a buɗe take maimaitawa ita ce ɓarna. ni wallahi umma ko na rasa yadda aka yi zuciyata ta ƙeƙashe ta bushe na biye wa mutumin nan ya tunzura ni na je ne auren nan wallahi wallahi umma na cuci mutanen nan fitinan yau daban ta jibi daban kullum haka muke da mutumin nan na haɗa ta sashen hankali a gidan nan wallahi umma ƙarshe har duka aka yi bawan Allah na har taɓa mishi lafiyarsa akai oh. wannan abin shi yake sa ni in shiga wani rudani da tunani har na kasa bacci duk da haka komawa za ki sake yi ki ba shi haƙuri saboda an cuce shi kin ji? Hmm? Umma. Ni fa ni fa ba zan iya ƙara zama aure da mutumin nan ba gaskiya umma. Umma wai kin ga gidan kuwa? Ta ustazu. Gaskiya umma zama aure da mutumin nan ina. To da biki san da gidan ba kika aure shi? Umma wai kin ga gidan kuwa? Wannan ma fa kuɗi ba shedan ce da ya tuttunzura na mutumin nan yasa na je na auri mutumin nan wallahi ba dan haka ba gaskiya ni ba zan iya rayuwa da a wannan gidan ba. Gidan zaki aura ko shi? Hmm? wannan fa zai gyara miki fa wancan kuwa ai mashiririci ne ko kin fi so ki koma wancan gidan eh to Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri amma abin bai yi daɗi ba insha Allahu rabbi zan gyara kuskure na amma na tafka kuskure na tafka kuskure ba ɗan kaɗan ba Allah ka yafe min Allah na tuba Allah ka yafe min amma wallahi na zalunci mutanen nan na zalunce su je ki sha labari. Ai dole mu shigo wannan labarin ai ba na tsakar gida. Wannan haka yake. Tun da na ganki kin shigo kina fara'a ai labarin zuciya a tambayi. Wannan haka yake hajjiya ta. Kasuwa ne, alhamdulillah ta yi kyau. To haka nake so. Babban yaro ne. Kin san ba zan nuna zalama ta ba. Ni ma a babban yarinya na tafi. In gaya miki. Ai ba zan yarda a rena ni ba hajiya ina da ki. Ai na san tun da kika saka kayan nan dole ayo sa'a. A hajiya. ke ma kin san ni mai kyau ce ba dan kayan ki da rubusa a jiki ba amma dai in kin san kina da kyan me ya hana ki tafi da naki na jiki to hajiya nawa ne suka kara ba dai sai an yi tone tone ba kawata ita tsin kin ji hmm. yanzu dai da jakan nan in ji me labari kawata hmm. rike wannan rika ki gani Yee! Halli! Ah, hmm. ban dai ji da ba amma zan ji da wasu. wannan ki rike ki sha ruwa ajiya ta in ta yi klikin za ki je da wasu. Da kyau shi ne magana. Ah. Ni da aka ce za a bar dari biyar da shi an nufa bugun Abuja. Hajiya ganin nai zan kama bugun Abuja shi yasa na baki wannan ko a jikina. ji hankalinki akwai wata shadda ta da na bayar aka ɗauko min gizina ba ma ni zan fara sakawa ba in dai kina yi min haka to ko sabon ɗin ki fara sakawa. Allah hajiya ta. nake gaya miki. ya wayar nan ma ke kokari ki siyo wata gobe da Allah ya zo dan ga araliya san ni ban da sauki wurin aro ba dole ba ah. kai yarinyar nan kina lokaci ah. Ke ma kina lokaci ba hajiya in ba da ke ba ni. Yanzu nan zan bayar a siyan naman miya in haɗa wa mai gida na girki yau da nama tun da dubu ɗaya ta samu. Izo iga amfanin sana'ar da isa ni na fara yi. Eh, ni kuma sai in bai in sha rana in dawo in kawo miki kuɗi ki ci nama ni ko in je in sha. Ai ajji hankalinki in dai kika tashi kawai ki zo ki ɗauki kaya gizinan nan ma da na ɗinka sabuwa ke za fara sa. Allah hajiya ta. <laughs> Sai mun haɗu. To ba damuwa sai mun haɗu. Tsaya Zulaiha! Kin manta. <laughs> ba ki shiga kika cire ba. <laughs> ji ya kin san kayan aro na ɗin sa ne da su. Akwai ni bari in je in To a shiga a cire a mayar da ƴan gada galle. Kai kuɗi masu daɗi. <laughs> Ai dole yau in girka wa mai gidana abinci da nama wallahi izo ikwasa ga amfanin sana'ar da nake yi. ألم أهد يا بني آدم ألا الشيطان إنه لكم عدو مبين Ana ta karatun kenan. Ai, muka fi kauri. Mm, haka mm. Na ce wai malam. Tun da ka je gidan liman ka dawo, ni ban ji wani batu ka gaya min komai ba a kai. Kuma ka ce idan ka je da kai zaka zo ka gaya mu <laughs> Eh wato ai bara'atu. Mm. Kin san shi sha'ani na rayuwa? Shi abin alkhairi. Ba a so a fara ainihin yaya tashi har sai ya tabbata tukunna. To ai ni aka magana aure na ji ana irin faɗa haka. Na gaya miki ai zan je ne mu magana da shi. in ainihin gabatar masa da uzirina da na je kuma sai ainihin zaton ya baddala mm. eh lamarin na faɗa miki liman mutumina ne wanda ina matuƙar ganin kimarsa ba zan ainihin yi masa tawaye ba ko in bujire wa al'amuransa kuma wani abin mamaki a yayin da na ainihin isa gidansa sai aka tare ni da abin da ba shi na zata ba. Abinci na aka kawo maka. A na ga abin alkhairi a gidan nan, bare kuwa. Eh. Domin da na je sai aka ainihin turo ita yarinyar. Eh, ba da shi muka fara ainihin arba ba, ita yarinya aka turo kuma na ganta masha Allah. Yarinya mai da'a, mai nagarta ga ta doguwa, fara, <laughs> alhamdulillah. Shi kenan naji. wato ita mai nagarta mai kirki mai mutunci nake nan ban da kirki ban da mutunci ni ba mai nagarta ba ce ba ina nufin haka ba ke ma yadda taki da'ar Ai ni dama malam tun da na san ka je gidan liman. Na san magana shikenan ta kare kai da yarinyar nan dole ne ka aure ta. Tun da dama ka ido a mata ne. Abin da za ka yi min kenan malam ban fita daga wancan kadarin ba tun yaushe kake kake gana min azaba ne. Wai kai ba za ka bari mu zauna lafiya a cikin gidan nan bane saboda Allah da Annabi? Ba cin mutuncin da baka yi min ba akan musulma din. Ba irin wulakacin da ban gani ba. Karshe ta nuna mai sama'u kai ta naka ka da ƙasa. akan ta ba irin duka da cin mutuncin da baka sha ba yanzu dinna ba a daɗe ba ka zo ka gaya min abin da mijinta ya maka ai wannan ko ɗaya ba su haɗa layi da musulma ba musulma na fahimce ta a baibai kuma in kin kula musulma ita ko a lokacin a bai na aure ta wannan kuma kin ga yarinya ce karama ni ban ainihin tarbiyyance ta in ɗora ta a turbar da nake so mu zauna da ita baki da damuwa da ita insha Allah wai malam baka duba halin da kake ciki ne kada ka duba yanayin da kake ciki mana Ka sama wa kanka lafiya na rayuwa mana. Kaje, ni da tsakani na da kai na bar wa Allah kawai. da ma ga Allah muke aiko magare shi za mu koma. ma ga Allah muke Gaskiya malam kai malin malin ne. Wallahi kai malin malin ne. Allah. Bara'atu ki daina tozarta malintata. Malintaka suna ce. Subhanallah. Ido a mata? nan ka gama gaya min ce in kaje gidan liman ko me zai ce maka ba za ka so yarsa ba amma yanzu ka dawo ai da ma ni na san da munafunci a cikin lamarin nan tunda ka dawo baka ce mun komai ba sai nishadi kake kana jin daɗi gaba ɗaya ka canja bara'atu in koyar da ke qawaidi ahlari ishmawi qurdibi amma ki ce malinta ta ta banza ita ce bara haba bara'atu karki tozarta ilimi ni ban tozarta ilimi ba malam ban tozarta ilimi ba ba za ka yi min sharri ba bara'atu ki rinka sa wa zuciyar ki salama akan wannan al'amari a ci gaba du'a'i da du'a'i Allah maka du'a'i kai aure maka du'a'i ka kawo mata cikin gidan nan ina nufin Allah ya wanzar da alkhairi eh. Mamaki kake ba, ranka ya daɗe, lillahi wa rasulihi irin waɗannan al'amari mai bullewa ne a gurinka kai kake ganin haka malu dai ni na san akwai mafita akwai riba a ciki yanzu saboda Allah kayan nan da kake karba kullun ka bada jaka biyu da rabi ka karba me zai hana ka hada ko na haya takwas ne kai ka je ka dinka taguwa guda kuma abun yana bin mamaki sami fa da Allah yanzu a ce ƙarya fa kake da wannan kaya kuma in banda abin nan saboda ka dubi Allah yanzu kayan nan idan ka karba ka sa su kuma wai a ce wai mata kake zuwa ka yi wa ƙarya ƙarya fa kake yi ba ma maza ba yau inda maza ne ai abin da sauki a ce ko zamba cikin aminci ko yaudara ko zamba ko gashi nan dai da tutu a ce yadda aka da kai domin su maza sai dai su baka in kai musu zamba cikin aminci ko ka yaudare su da kasuwanci amma mata fa sai dai kai ka kai musu ba fa wanda zai aminta da kai mace ta ɗauki kuɗi ta shuna maka su nema take a gurinka matan da kake gani yanzu zamani ne ya zo masu kuɗi so suke ci gaba da zama a matsayin su na masu kuɗi sun fi son talaka su ci gaba da su a matsayin su na talaka ba sa so talaka ya rabe su domin kada ya amfana da su. Kar ka mai da ni wani shashasha mana. Ni To kai dan waye? Ni ma dan na ne. A ba fa zagin ka ne. Ca ne kai dan waye kai? Ni ma babana na da akwai mutum da gashi na zo duniya lafiya lafiya. Tunda kana da akwai waɗannan motocin da kake hawa ba. Ina ka samu su? Kai ba gurin ka nake zuwa nake biyan ka nake karba haya ba haka nake karbo motocin. Amma ba makare ta guwa bane. A to ma ba kai ba dai ai dai ni ma haya nake sake karbuwa ga masu yankin mota na rututu a gari. Ni ta guwa dama na gaya maka na ce wanki ake kawo min. Amma kai in ga a wacce mota, in ka a wannan, in ka a wannan. yanzu ita ma haya kake karba kar ka samu damuwa yanzu duk da kake ganin mutane suna ta faffanta ma da yawan su haka ake yi kuma ni da dalili na da yasa nake haka ƴaƴan masu kuɗi nake so in samu wanda za ta yi ta aure ni in aka yi aure akan kai musu kaya a zuwan niyya mai kuɗi ne haka ake da ta je ganin gida sai ka cinna gidan wuta kawai ka tayar da gobara ta bagare ba dalili ka zo kai ƙarya ka ce kai ma a asarar miliyoyi sai uban ta biya ka kaga tun daga nan ka hada balance to lissafi na kenan shi sa duk wannan abin da nake ga abin da nake da bukata ai qur'anin ubangiji kana da wayo kaga mun a kawai ne sai a ce ba to ya kama a to ka gani ko sai dai kona rumbu ni ko ba rumbu zan kona ba ta takardu zan kirkira na banza da nofi in ce sun kone sun kurmushe dole kuma haka iyanta zaman ban dauki tunda iyansa nake aure amma kaga anan nan da ke ba kauye bane sai ku ce ku gobe ta ce ko ikon eh, Allah wai zai biya ubanta wannan tunda mai kuɗi ne zai bari iyansa su zauna cikin ne saboda haka yanzu abin da nake so gobe a sake tana tanadar mun lafiyayyen kaya insha Allah zan sake dawo yanzu dai wannan gashi ka dawo da su lafiya kalau eh idan Allah ya kai mu gobe eh. ka dawo eh. Qur'anin Ubangiji akwai wani ina ya sunan yadin nan mai walwali eh, na gane mai walwali ba na gane shi ina ina yadin da ake sayo a babban shaguna a kantin kwari nan kashi kantin kwari wani mai shadda ce haka mai roɗi roɗi na gani. ka san aka ce roɗi roɗi shine binni Gaske ne eh, to me zannan zanen sanda sanda sanda sanda sanda da matsala zan rika shiga ne duk wanda na ga yayi to wannan shadda wannan shadda ma an kan ita kafin ka dawo na wanke ta wannan shadda fa take kanshi sai ta mutu take mutuwa sai ta lalace tukuna kanshin ta yake guduwa